لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ya kamata ku koyi da annabi koyi mai kyau to inda yana yi abin da ba ba ana sai mu koyi da shi to wanda ba shi ba wanda ba shi ba kowane ne sai mun auna aikin sa sannan mu shi inda bai daidai da annabi mu bi inda bai daidai da annabi ba mu bar shi wannan shine tafarkin ahlus sunna kuma galibi nan ne suke shan bamban da waɗanda ba ala suna. saboda su wanda ba ala suna ba suna da wani wanda suka bi kuma matsayinsa guda da annabi ga hakika bi a su, yadda muke bin annabi haka suke bin shi yadda muke tsarkake annabi haka suke tsarkake shi yadda muke gwarzanta annabi haka suke gwarzanta shi yadda muke ganin annabi bai kure duk abin da ya daidai ne haka suke ganin shi ba bai kure duk abin da ya daidai ne ko da kokari ya ce faɗa musu yadda muke darajanta sabon annabi haka suke darajanta nasa sabai ko nasa almajirai har suna ganin karanta sunayensu kadai ya isa kawo zama laya ga ƙasa ko ba ka suka ce ba a kawo sunayensu ɗaya a karanta التليلي التازة التاغزوتي wannan karatun wai zai kawo zaman lahiya ga na gama wannan shi ba ma nan ba ta shi abinda an mafita ga najeriya matsalolin najeriya shugaban kasa bola ahmad tinubu ya fitar da manya-manyan kuɗi miliyoyi gwamnoni duk su fitar sannan duk 'yan siyasa kowa ya fitar me za da kuɗin ita ce je a bugo hotunan shehu inyas a watsa su ko'ina wallahi za a samu zaman lahiya ga kasa inji saboda ɗaya watsa kaga wannan shirme da me ya kama Eh, haka ne kwarai da gaske. To wasu abubuwan sun daɗe ɓoye ba a san su ba? Masu bayyana wa yanzu ba su iya rikewa na da ɓoyewa suke. Yanzu yanzu ba a faɗa ba komai game da dare. Kana ganin su. Kana gani ga fili. Shekarar jiya na yi sharin wata magana ta Dr. Ahmad Bamba Allah ya ji kansa. Yake cewa wallahi alladhi la ilaha illa huwa duk ɗariƙa kishe suna manzo Allah ce kuma mai ɗariƙan nan shugaban ɗariƙan nan wala matsayin manzo Allah ke ne in ka bi da zurfi haka abin yake to sai dai ba kowa yake ke cikin zurfin ba wani sama sama yake za ka kuka faɗi bai yarda amma waɗannan masu tone tonen hankali za su kowa ma ya gane haka Allah ka tsaye da mu akan sunna ka rayar da mu akan ta ka sa mu tashi bisa gare ta ka haɗa mana masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka alhamdulillahi rabbil alamin الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وأنزل عليه الحكمة وفصل الخطاب أعلم kun ji bayanan Professor mansur sokoto to in kun ji nashi to bari ku ji namu fa ayyul fariqaini bil amni ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamu a yanwa wannan shine wato na rasa gane irin da Allah ya jarrabi wayannan mutane wahabiyawa da shi wato na farko dai Allah ya jarrabce su da karya kala duk yadda mutum za ga farin sa makaryaci ne kuma zai iya yayi kage ga bayin Allah sannan kuma kullum ina tambaya wai a ina ake ba su professor nan ne mutum ya kai har matsayin professor amma in ya tabka wani jahilci wallahi sai abun ya baka mamaki wallahi tallahi yanzu wani a ce masa professor ba abun kunya bane yanzu bari mu ji karatun nashi dalla dalla saboda maganganu ne yayi daya bayan daya sai mu bashi amsa abubuwan da ya faɗa din nan haka suke ko karya yayi ko kage yayi sannan kuma sun wannan abin da ya faɗan anya ba kansu yake magana ba bismillah لقد كان لكم في رسول الله أسوة ya kamata ku koyi da annabi koyi mai kyau to inda yana ba daidai ba sai mai koyi da wanda ba shi ba kowane ne sai mun auna aikin sa sannan mu bi shi inda bai daidai da annabi mu bi inda bai daidai da annabi ba bar shi wanda to لقد كان لكم في رسول الله أسوة Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayansa musulmai muminai da suyi koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda duk wani abu kyawawa na halayya da mu'amala duk manzo Allah ya tara su shi yasa yake cewa in ba dan baya aikata abu ba daidai ba ba za a ba aikata daidai ba ba za a koyi da shi ba Da duk wani mutum wanda ba manzon Allah ba muna auna shi idan ya yi daidai mu bi shi in bai yi daidai ba ba za mu bi shi ba wannan magana akwai son zuciya a cikin ko babu wannan zunzurutun kariya ya yi wallahi ba haka suke ba duk abinda duk abinda ibnu taymiya yake kai komi muninsa suna kai duk da ta duniya in ibnu ya saba wa shari'a in ya saba wa malaman duk duniya suna kan abin da ibnu taimiya yake kaga sai kai ku yaudari ku kamar cewa ku nan kuna da ma'auni wanda duk mutum yadda yake idan ya yi daidai a bishi in an zo ba haka ba ba ma so ba irin su abukar gomin na magashi akwai abubuwa ba daidai ba dubbai sun aikata amma na idan kun zo rufewa kuke ku wuce yanzu muna nan a kasar na abubakar gomi ya ce eh, siyasa ta fi sallah kuma haka kuka bi shi <laughs> kaje ka jefa kuriya ya fi aje a saya a arafa amma haka haka kuka bi shi ba wani wanda ya fito ya ce wani abun ba daidai ba ga su yan uwanku su professor jalo sun ce iyayen manzon Allah suna wuta haka kuka bi su maza Allah yana fitsari a saye haka kuka bi su to wa kuka taba aunawa da wannan ma'aunin da kuka faɗa wa kuka kuka taba aunawa saboda haka yan uwa musulmi lokaci ya wuce na karairayi da damfara a cikin addini wallahi kuka fari abu haka za mu fito mu silala shi to yanzu gashi nan idan ka tabbata kai mai gaskiya ne akan abin da ka faɗa hmm? ibnu taimiya ya ce ya ga lauhul kuma ka bi shi anan ka fito ka ce ibnu taimiya kariya yake yi baya kallo baya kallo lauhul mahfuz nan ibnu qayyim ya kawo shi a cikin madarijus salikina sannan kuma ibnu taimiya ya ce yana ganin zuciyar mutane ya san gaibu ka fito ka ce ibnu taymiya makaryaci ne bai san gaibu ba tunda ko a akidar ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba gashi nan ka fito ka karyata ka ce ba za mu bi ibnu taymiya akan wannan fata wanda ibnu qayyim ya kawo a cikin madarij na ba kariya yayi ka fito ka faɗa gashi nan falamma aksaru alayya kuntu la tuksiru kataballahu ta'ala fil lawhul mahfuz annahum mahzumuna fi hadhihi alqarrat ta Allah haka ya rubuta a cikin lawhul mahfuz su za su ci galaba akan wannan yakin da za a yi a ina ya gani a lawhul mahfuz ya gani ka fito ka ce ibnu taymiya karya yayi gashi nan sannan kuma ya dukulu alayya ashabi wa ghayruhum fa ara wujuhim wa ayunihim umuran la azkuru halahum abokanaina suna shiga mun ina kallon fuskansu in na gani na san abin da yake zuciyarsu fa qultu lahu aw ghayri law akhbartahum da ka basu labari mana abin da yake cikin zuciyarsu fa qala aturiduna an akuna ma'arifan ka ma'arifal wulata yanzu ni ma a ce kuna so ne a ce mun ni ma kamar boka ne wa qultu lahu yawman ibnu qayyim yace wata rana na gaya masa law amalta na bi zalika lakana ad'a ila al istiqamati was salahi da zaka dinga gaya mana ai za mu samu istiqama mu samu nusuwa inda zaka dinga gaya mana gaibo abin da yake cikin zuciyarmu fakala la tasbiruna ma'i ala zalika jumu'atan aw qala shahr yace in na dinga gaya muku gaibo abun cikin zuciyarku ba za ku iya ku yi hakurin wata daya ko sati daya ba tare da ni amma da yake ya yarda da ibnu qayyim shi ba zai gudu ba ko da ya gaya wa ibnu taymiya shi Allah ne ba zai gudu ba yace wa akhbarani gaira marratin bi umuril bainati takhtassu bi mimma alzamtu alaihi wa lam yantiq bihi lisani ya tab ya ya ya kebe ni wa akhbarani gaira maratin ni ya sha bani labari ba so daya ba ba so biyu ba bi umuril batinati da al'amuran wasu baɗini eh, na gaibu ya kebe ni yana gaya min abin da na yi ni a zuciya na zan yi amma ban furtawa kowa a duniya ba a harshe na ka fito ka ce wannan rayi ne Ibn taymiya ka ce makaryaci ne sai mu yadda da abin da ka faɗa wa ni bi ba'd hawadis kibari tajri fil mustaqbal ibn al-qayyim ce ya sha bani labari ya sha bani labari wa ni bi ba'd al-hawadis al-kibari fa'abaran ya bani labari sashin wasu abubuwa manya-manya wanda za su faru fil mustaqbal a nan gaba in kuka yi shakara kaza in baka mutu ba za ka ga abu kaza za ka ga abu kaza ya gaya mun walam yu'in awqati amma bai ayyana lokacin da abun zai faru ba amma in ka rayu ka ga abu kaza ka ga abu ku ga abu kaza zai faru abu kaza zai faru ya gaya mun wa qad ra'aytu ba'daha wa ana antaziru baqiyatuha nace na ga sashin sa abin da ya faɗa adin abin da ibnu taymiya ya gaya masa na gaibu wanda nan gaba zai faru yace ibnu qayyim ce wasu sun faru na gani wasu kuma ina jira su faru mansur sokoto in ka haifu ka fito ka ce wannan karairayi ne ibnu taymiya yayi bakwa kan wannan abu sai mu yadda da maganar da ka faɗa sannan kuma ya ce wa ma al kibaru ashabi a gaba yana cewa yadda manzan Allah yana da sahabai ya ce mu ma haka muka yadda da wasu sahabbai to gashi nan ibnu qayyim ya ce shi ma ibnu taymiya yana da sahabbai kamar yadda shau tijjani yana da sahabbai <laughs> professor <laughs> Allah ya kyauta wa ma shahadahu kibaru ashabihi min zalika abdu'afun abduhafun ma shahaduhu wallahu a'lamu yace abubuwan da manyan manyan abokanan ibnu taymiya kaga ibnu taymiya shi ma yana da abokanai amma baka zargi na ibnu taimiyya ba kana zargi namu to saboda haka su ma manya-manyan abokanansa da ya yarda da su ya gaya musu a irin a gaibu wanda nan gaba zai faru ya gaya musu to bari mu dan ci gaba kaɗan saboda maganganun sa din yana da yawa kuma galibi nan ne suke shan bambam da waɗanda ba ahlus saboda su wanda ba ahlus sunna ba suna da wani wanda suka bi kuma matsayinsa guda da annabi ka hakika ne a gurin su yadda muke bin annabi haka suke bin shi yadda muke ki annabi haka suke tsarkake shi yadda muke gwarzanta annabi haka suke gwarzanta shi yadda muke ganin annabi bai kure duk abin da ya daidai ne haka suke ganin shi ma bai kure duk abin da ya daidai ne ko da ko ce ya faɗa musu yadda muke darajanta sabon annabi haka suke darajanta nasa sahabbai ko nasa almajirai har suna ganin karanta sunayensu kadai ya isa ka zama laya ga ƙasa. Kyau, ga wasu karin raida ya jingina mana Allah ya isa tsakaninmu da kai, amma wannan abin da ka yi wafi anfusikum a falatu busiru. Ita wannan anan ne aka samu bambanci tsakanin ahlu suna da wanda ba ahlu suna ba. Cewa su suna da wani annabin su da wasu ka yadda da shi kamar yadda ku kuka yadda da manzan Allah yadda kuke yabon manzan Allah haka mu muke yabon shehu tijjani yadda mu muke yabon kaza abin nan kuke wai har da gwarzanta yaushe kuka yabi manzan Allah yanzu yaushe suka gwarzanta manzan Allah in banda kai makaryaci ne yaushe ka gaya min in akwai wani yabo da kai wa manzan Allah ko sahabban manzon Allah kwaya ɗaya ka fito ni kuma zan gaya wa kai ma kana da sahabbai wanda ka yabe su da bakinka wasu karti wanda kuka yi makaranta tare na ji da kunne na baiti ya kai kusan ɗari tun da ka gama makaranta ka yi shi amma har yanzu yana kan yana haddace a kanka zan kawo shi a gaba. <laughs> yanzu da Allah wannan gemu ba ya kamata a aske shi ba gemu fari sol amma karya a kawo koda suna suna da wani wanda suka bi ko matsayinsa guda da annabi ta hakika ne a gurin to kaji ko yace su akwai wanda suka bi kuma wai matsayinsa guda da annabi a wajensu to ga, ga, ga, ga wanda ku kuka kai Eh, ku ne kuka ɗauki ibnu taimiya fiye da annabi gashi nan gashi nan wani abin da ka faɗa dukka sharrinka ya koma kanka kuna kallon ibnu taimiya fiye da annabi muhammadu gashi nan ya wahidan ya makadaici astas astasni bihi ahadan min anami wala a baki, wala azaru haka ibnu abdulhadi ya kawo a cikin al'ukudu duriya al'ukudu duriya na almajirin ko yana karanta shi a lawan trium kaga dan ya yadda da littafin ne yake karantawa saboda haka gashi nan ce ya wahidan ya makadaici lastu astasni bihi ahadan min al'anami ban cire kowa ba a cikin talakai duk mutumin da zaka fada a duniya ibnu taymiya ya fi shi ibnu taymiya ya fi shi a'a aka ce masa a. Ah, yanzu annabawa ce ga annabawa fa a cikin mutane talikai ne akwai annabawa fa dubu ɗari ce wala a bambar kowa ba ya ce bambar su ba to ka cire mana shugaban halitta a ciki muhammadu rasul wala a zaru ko shi bambar shi ki duk wanda zaka faɗa a cikin talikai ibnu taymiya ya fi shi kuma suka tabbatar shi ma'asumi ne a anta ta hafa zallatu kama zakaru kai ne ibnu za ka yi laifi ai kai ma'asumi ne a an ta tafazu zallatu kamar yadda wasu wawaye suke fada cewa kai kana zunubi kana kana laifi ai kai kafi kai kai ma'asumi ne kai baka laifi ga kuma inda aka meruwa eh, ibnu taimiya eh, aka meruwa manzan Allah zancensa akan ibnu taimiya lisiwaku tashqiqul juyubi inna ma shaqqul juyubi alaihi mimma yalzamu alai mimma yalzamu manzo Allah ya ce ba ni ba wanda ya kyakkyace riga aka wanda aka yi masa mutuwa ya kyakkyace riga manzo Allah ya ce to ba ni ba shi tashqiqul juyubi suka ce to wannan hadisin da manzon Allah ya faɗa lisiwaku sai dai ta yi aiki a kan wani manzan Allah a kan wani ibnu taimiya inna ma shakkul juyubi alaihi mimma yalzamu ai ibnu taimiya ya mutu a yi bori a yi ihu a kyakkyace riga ai wannan dole ne wajibi ne ya za a ce ibnu taimiya ya mutu manzon Allah ya ce ba ni ba wanda ya kyakkyace riga lisiwa wannan hadisin sai dai a kai wa wani manzon Allah masu sokoto ka je ka karanta al'ukuru duriya <laughs> ka zo kana yawa al'ummar manzon Allah kage akan abin da baka sani ba akan abin da ba ku shiga kun karanta a ciki ba eh to me yanzu me zaka ci da wannan akan ibnu taymiya wani kazami aka wa manzon Allah hadisinsa su kutum a cikin al'ukudu dariya lisiwaku aka ce wannan hadisin a tafi can da shi a tafi da shi ba za ta yi aiki a kan ibn taymiya ba saboda haka dole ibn taymiya ya mutu a yi ihu a yi birgima a kakkece riga saboda haka dole ne a kyakkyace riga saboda haka mansur sokoto duk abin da kuke yi fa yanzu muna kallon ku sarai da ido yadda muke bin annabi haka suke bin shi yadda muke saka to ka gani ko yadda suke wai muke bin annabi haka suke shi suke bin shi to yanzu wannan shine bin manzon Allah manzon Allah ya ce eh, ba ni ba wanda ya kekkece riga saboda an yi masa mutuwa almajiran ibnu taymiya suka ce lisiwahu ka duba fa zunzurutun saboda bin ibnu taimiya fa da bin ibnu taimiya ya mutu almajiransa ruwan wankan gawansa suka ɗauka suka sha magaryan da aka cuccuda shi suka suka ɗauka suka ciccinye shi yanzu kai kake da bakin da zaka zo ka cewa mutane wai yadda muke bin annabi hakke suke bin sa yaushe kuka bi annabi annabin da bai wuce ba a wajen ku kuce shi mutum ne kamar ku ban can a ina kuka gaji kariya da kagen nan ba wallahi tallahi malantan ku bai yi ba da baka suke tsarkake shi inda muke gwarzanta da baka suke gwarzanta inda muke aji ko ko yadda muke gwarzanta annabi haka suke gwarzanta shahidan su yanzu wannan ba kariya bane malam eh? wannan ba kariya bane yanzu malam yaushe a rayuwar ku kuka gwarzanta manzon Allah <laughs> gaya min baiti kwaya ɗaya na yabon manzan Allah da kata bayi amma kai Mansur Sokoto wasu karti wasu kartin banza wanda kun yi makaranta a tare da su kowa ka rubuta sunansa ka ce abokanansa ne ka yi musu wake da bakin kana ji kana karantawa kana rerawa kana yabonsu <laughs> amma ka kawo mun baitin da ka yabi manzan Allah wanda ya kai yawan na sahabban ka ka kawo baitin sahabban manzan Allah wanda ya kaya ba ba mu taba ji daga bakinka ba ba mu taba ji ba amma mun ji wasu karti wanda kun yi makaranta ɗaya da su a saudiya ka ka yabe su ka gwarzanta su <laughs> ilalazi ka gwarzanta abokanan karatunka da sunayensu da komai kowane abokinka kai masa baiti <laughs> da kuma ka zo yau yau ka gama makaranta ka bar me sunan shi ka bar saudiya wa yau shekara nawa amma yana nan a haddace a kanka amma ni yanzu ko mu ka tambaye mu mana irin yabon da muke yi wa manzan Allah ka dubi shai ibrahim littattafan da ya rubuta na yabon manzan Allah ka dubi shau tijani irin yabon da ya yi wa manzan Allah ka dubi irin salatin da kullum almajiran shau tijjani suke yi wa manzan Allah kowane almajiri shau tijjani kullum garin Allah ya waye sai ya yi salati 250 zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk girman ka sai kai karya kafin ka ci da addini me amfanin wannan girman to gashi nan suke annabi bai kure duk abin da ya daidai ne aka suke gani shi ma bai kure duk abin da ya daidai ne ko da kokari ce faɗa musu to gashi nan yadda abu ne ce yadda ba muna gani annabi bai kuskure ka san hausan sokoto yake yi yadda muke gani annabi bai kure na <laughs> hausa sokoto yake yi mazur sokoto wallahi kai da irin su buruntu wallahi tallahi in ya kamata a je a aske gemu wallahi tallahi gemu kuma ta da amfani gemun da bai wuce yi wa musulmi ɗan uwansa kage ba gemun da bai wuce ku yi karya ba me amfanin wannan gemu ko yadda suke ganin annabi bai ya kuskure to haka suke ganin su ba sa kuma ya kuskure to yanzu gashi yanzu muka faɗa almajiran ibnu taymiya suka ce a anta ta hafazu zallatu kama zakaru kai ne ibnu taymiya zaka yi laifi kamar yadda wasu suke faɗa ai kai ma asumi ne baka laifi Mansur Sokoto. Prop. Kai, akwai professor Sani. Ita darajanta sabon annabi, haka suke darajanta nasa sabai ko nasa almajirai. Har suna ganin karanta sunayensu kadai ya isa ka zama laya da kasa. Oh. yadda muke girmama sahabban manzala ce haka suke ganin girman sahabban kyautin yare yanzu ga shi nan dai shi ma ibnu taymiya yana da sahabbai yanzu kam anan kan ba ba za mu ɗauko ma ibnu taymiya ba kai din nan ma kai din nan kana da sahabbai har sun kai matsayin da watakila ma a cikinsu akwai fajirai akwai fasikai akwai mutanen banza ma kawai makaranta ne kuka je kuka yi a jami'a amma ka ɗauki takarda da alkalami ka yabe su ka gwarzanta su amma ba mutum ji ka yabi <laughs> sahabban manzan Allah ba ba ba wai mutum ɗaya ba ba kuma a ka ke kawa wallahi azimu na ji da kunne na na gani da idona a cikin clip dinsa yana yabon wasu katti wai mutumin nan shi yake zo yake cewa wai yadda muke ganin girman sahabban manzon Allah hasa suke girma to kai da baka taba mun je kaya bi sahabban manzon Allah kwaya daya ba amma ka dauki takarda da alkalami kaya bi ka yi baiti kusan ni ban san adadin baitin ba ma dan suna da yawa baitukan dan wanda ya karanta ma yace ya manta wasu a ka yake kawa yana karanta yana yabon wasu katti zai zuwa wai yake cewa wai ana gani ma baton sunan su ɗin ma akwai wani alheri da ake samu kai ne ba ganin bayin Allah baton su alheri ne kamar yadda fajirai fasikai baton su ba shi da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an je wani gurin da aka halaka al'umma maza ta mai sauri mu wuce kar fitinan su ta shafe mu saboda haka ne malamai ba sa so mutum ko mai ahadar ya kawo cewa zama da fasiki ba shi da kyau a guje su kar mutum ya yi abokanta da fasiki zala yana cewa kwatankwacin zama da mutumin kirki kamar zama da mai sai da turare ne ko bai goga maka ba sai ka ji kanshi kwatankwacin zama da mutumin banza kamar makeri ne ko ya kona maka riga ko tursasin wuta ya zo ya fada a kayanka su saboda haka ka duba annabin Allah annabi Yusuf abin da yake cewa rabbi qadataitani ta al-mulki wa allamtani min tawili hadis fadil samawati wa dhardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihina? wannan annabin Allah ne yake roƙon Allah Allah ya sada shi da mutanen kirki bi zikri salihina tadanzalu rahman ambaton bayin Allah rahama ne rahama ne ambaton malaman kirki alu suna mutanen kirki arziki ne rahama ne wadda ke ku ne da yake ba kwa ganin kimar bayin Allah manzo Allah cewa yayi baba fa falaisa minni falaisa minna man lam yuwakkir kabirana wala yarham sagiran wannan kawai fa a shekaru ne fa a shekaru ne fa a cikin bayin Allah ne fa ba manzanni ba fa manzo Allah yake cewa ya Bilal lima sabaqtani fil janna Bilal da me ka riga ni ne a cikin aljanna ina jin motsin takalminka a gabana ba shi annabi bane manzan Allah nan shi ya ce wa sahabbai su je wajen uwaisul karni duk wanda ya hada zamani da shi ya yi masa addu'a saboda uwai sulkarni yana da cikin yana daga cikin mutanen da lau aqsama lil maulahu la abarra ko kuka raina bayin Allah amma bayin Allah suna nan jibge ka ka duba littafin malamin ku ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirinsa akwai bayin Allah da albarkacin su ma muke ci a duniya wa muhimmiyan tsiruna da albarkacinsu Allah yake mana ruwa da albarkacinsu ake yake yalwata mana da albarkacinsu yake mana kaza manzan Allah haka ya faɗa hadisan ibnu kasir ya kawo shi a cikin tafsirinsa baka karanta ba prof har ka je ka zama professor <laughs> ba karanta wayan ba har ka je ka zama professor <laughs> eh saboda haka an bato bayin Allah annabi musa alayhi salam fa ya tafi wata mata ta zo wajen shi ya ce ya annabi idan ka je ganawa da ubangiji ka gaya masa ina son haifuwa na yi addu'a na je wajen bayin allah ban samu ba ya ce to ba damuwa annabi musa ya je ya gaya wa ubangiji cewa fa wata mata sakon wata mata tana son haifuwa allah ya cewa annabi musa in ka je ka gaya mata cewa ita ba mu sata daga cikin masu haifuwa ba annabi musa ya zo ya gaya mata bai wura ba ta hakura ba kawai sai wata rana annabi musa ya ganta da goyo a bayanta a'a ya duba ta ya duba ya bai wata ce ni din ne dai ce ke din ne ce eh to zo mana bai ce ya aka yi haka ya ce to kai ne ka ce Allah ka ya ce Allah ya ce maka cewa ba to gashi na haihu da annabi Musa ya koma wajen ubangiji ya ubangiji ya aka yi haka ya ce ta je wajen wani bawana ne wanda ina jin kunyansa ya daga hannu ya roke ni ban amsa masa ba haka cikin bayan Allah akwai manyan bayan Allah ku ne kuke ganin su ba komai ba shi yasa kuma kuka zamanto shashashu ba wanda yake gani darajar ku kusa koya kuma masifa ya ishe ku ni mu karasa zancen sa a kawo sunan su ne a karanta Hmm? attalili eh? yanzu ka duba ka duba da Allah wannan bawan Allah da ya irga ya ce su a maulidin shauti jani ne ya karanta ya ce ga sunan sahabbansa bai ce maka wannan karanta suna waye shi zai kawo zaman lafiya ba kuma a talili a taga zuci din nan da kake kuke izgilanci da sunan nan jahilci ne kai yanzu inda za a fassara sunanka a sokoto eh? wani balarabe sai ya yi dariya wani tijani buruntu wani Argungu, wani bawa mai shinkafa wani abakar gumi inda za a fassara su da larabci abin dariya ne <laughs> eh amma saboda kuma da kai ne almajiran kuma da kai ne sunan gari da aka yi wa mutane inkiya in ka ji fa yawanci sunan nan da shai, abu na shi wani ya ne abokanan shi nan sai ka ji fa an ce shehu ahmad ahmad ka san daga nan cewa a talili a ta ba suna ba ne ba suna ba ne kiya ne to da Allah ya haka ka zama professor malam kai da Allah a ji a warware wannan professor kai kai ba professor bane da Allah kai tafi can da Allah kai kai da mafita ga Najeriya matsalolin Najeriya shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya da manya-manyan kuɗi miliyoyi gwamnoni duk su fita sannan duk 'yan siyasa ko ya fitar ne da kudin ya ce a je a bugo hotunan Shehu Iyas a watsa su ko'ina wala za a samu zaman laya ga kasa inji shi saboda da wani kajin kajin wannan shirme da mai yi kama eh? yanzu da Allah Mansur Sokoto ni na cire professor nan dan kawai shiri ta ne kai ba professor ba na cire sunan professor nan Allah ba wani professor a gurin konko ne yanzu da Allah wannan yaron da ka ji wannan yana magana har ka ɗauko shi ka sa shi a lissafin tijjanawa kamar ka ji wannan magana a bakin shehu ibrahim kamar ka ji wannan magana a bakin shehu tijjani ko ka ji wani magana a bakin su shehu maulana shehu ibrahim ko su shehu ibrahim tale ko maulana shehu ahmad abul fatai ko irin su shehu atiku sanka da ire-iren su ka zo ka kafa hujjaji shasa wato yanayin kwakwalwarku ya bambanta kwakwalwarku daban yake ai in za ka yi misali ka yi misali da mana abin da idan ka faɗa eh lallai wannan hujja ne a cikin addini ka kawai ka yanzu maka yanzu da na tashi na kawo maka maka maka ma dalilan kananan yara irin almajiran ku in rashin kunya in social media wai zai kawo misali da wayannan amma da na tashi na kawo maka misali da irin su ibnu qayyim jauzi da na tashi na kawo maka misali da su irin su ibnu taymiya saboda su hujja ne a wahabiyanci saboda su hujja ne a izala amma wani yaron da a taskiran tijjaniya ko ɗari ka ba komai ba ya faɗi magana ka zo har kana ba yanzu kai da shi waye ne marar hankali ai in za ka yi ka kafa hujja ka kafa hujjan da eh lalle ko lalle mutumin da kafa da nan ya kai munzalin a kafa hujja da shi ko a addini za ka kafa hujja to ka kafa hujja da eh lalle mutumin da eh, yanzu wannan mutum ya bada fatawa shi wannan yaro na kaga nan ya ce sallah lokaci kaza ko kuma a alwala ko ne sai ka zo ka kafa hujja da shi ka ce wannan yaro nan ka ji shi yanzu a haka kaje ka zama professor yanzu duk karantar da kai da a irin wayannan yara aka kafa maka hujja har ka zama professor abada Allah kai da Allah ka tafi can eh? haka ne kwarai da gaske to wasu abubuwan sun dade boye ba a san su ba masu bayyana wa yanzu ba su iya rikewa na da koyewa suke yanzu ba a faɗa ba ne game da dare kana ganin su kana gani da fili shekaran jiya na share wata magana ta to me muka boya a a ɗarika sai ka fito ga gaya mana me aka boya a ɗarika duk wata karama ko duk wata bayani ta falala idan kuka kawo shi in dai a cikin ɗarika ne wallahi tallahi mun sai mun kawo muku ayoyi da hadisai a kansu. me aka boye eh ko wannan maganar matan da kuke ta malmato me a cikinta <laughs> ta yi shekara dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai to me a ciki hadir nan ba har yanzu fa yana duniya haka malamai suka ce har yanzu hadir yana duniya ya yi zamani tun da annabi musa watakila ma shi yana nan tun kafin annabi musa to me aka ce wata mata ta yi shekara dubu bakwai da ɗari bakwai da kaza me a ciki ai duk wannan nuna wautanci ne da jahilcin ku wala duk abin da za ku ɗauko a ɗarika in dai ɗan ɗarikan ne wanda sun kai suka faɗa wallahi tallahi za mu kare in dai wanda suka ba amma ka ɗauko irin wai nan yara shiri ta ce wai in an je an siyo hoton shai ibrahim da wayewa wannan kaga kai da shi me bambancin amma ka ɗauko ka ce shai ibrahim ya ce ka ɗauko ka ce shauti jani yake ka je ka ce 'yan ɗari ka suka ce sai mun kare shi kuma kafin mu kare shi sai mun kawo maka a cikin gidanku wayannan misalan yanzu tun da ake a cikin 'yan ɗarika kan ɗarikun duniya ban taba ji ba wani wanda suka sha ruwan wankan malamin su in ba 'yan ko 'yan izala ba gashi nan a rubuce ibnu kasir ya kawo a cikin bidaya wani haya gashi nan ibnu abdulhadi ya kawo a cikin al'ukudu duriya ruwan wankan gawan ibnu taimiya aka sha hulan kansa aka sai da shi dirhami 500 abun sosa kwarkwatansa dirham 150 aka sayar me ake nema da shi ba albarka ibnu taimiya ake nema ba kafin nan matukunan da aka ya mutu aka je aka taru a prison farko maza suka shiga wa qarra'ul qur'ana suka karanta qur'ani a gawansa wa tabarraku bi ru'yatihi wa takbirihi malam kazan da yake cikin gidan ibnu taymiya da gidanku akwai wanda zai kalle ku karshe ku kuka kawo mana boko haram a nan ba wannan kadan ya shi mu fitina ba tunda kuka bayyana saboda yake dama manzon Allah ya gaya mana za ku bayyana a karshen duniya har cewa manzo Allah law adraktuhum la aqtulannahum qatla adil wannan rikan nawa la matsayin manzo Allah kyale wannan in ka bi da zurfi haka abin yake to sai dai ba kowa ke kai cikin zurfin wani sama sama yake za ka kuka faɗi bai yarda amma waɗannan masu tone tonen hankali za su kowa ma ya gane haka abin yake to sai dai ba kowa ke kai cikin zurfin wani sama sama yake za ka ilaha illa huwa duk ɗariƙa kishe sunan mun yanzu yanzu ba a faɗa ba bai game da dare kana ganin su kana gani ga fili shekarar jiya na yi sharin wata magana ta Dr. Ahmad Bamba Allah ya ji kansa yake cewa wallahi alladhi la ilaha illa huwa duk dariƙa kishe sunnan manzo Allah ce kuma mai dariƙan nan shugaban dariƙa a rayar da mu akan ta ka sa mu tashi bisa gare ta ya ce kwanan nan ya yi sharing din maganar dr ahmad bamba ya ce wallahi tallahi duk ɗarika kishiyar manzan allah ne to da girman kujeransa shi makarya ya yi kai makarya kai kuma kana cewa duk wai shugaban ɗarikan masayinsa ɗaya da annabi wai ku inda kuke da kikanci ne inda kishiya ce ta addinin musulunci ya ai ba musulunci za mu yi ba da shehu tijjani da zai zo da addini sa ne shi kadai da shehu ibrahim zai zo da addini sa ne inda ba musulunci ba ba ka a ciki ba karshe ma shehu tijjani ya ce manzan allah ne ya bashi to ya zai zama <laughs> ya zai zama to kishiyar manzan allah sannan kuma da ya tashi din me yace ayi istighfari salatin annabi la ilaha illallah yace ayi almajiransa su yi dari dari istighfari ba kayan shauti jani bane salatin annabi ba kayan manzan ah, ba shauti jani bane la ilaha illallah ba kayan shauti jani bane shasa shi ibrahim cewa iza qulta halzal wir ah, halzal wir nahju muhammadin aqulu na amwir dili naila safai fama fihi illa zikru lillahi wahdahu tusalli ala al-muqtari khairu wara'i fama fihi illa fama fihi zikru shay'i aw zikru ghairihi fa wirdi nida'il abdi aina dawaki wa in kulta halzal wirdu nahju muhammadin in ka ce wannan wirdi ta dariƙa tijjaniya da muke yi in ji shehu ibrahim inyas in tafar tafarki ne na manzon Allah aqulu na amzance maka kwarai kuwa birtijal da babban murya manzance maka na'am tafarki ne na manzon Allah saboda me fama fihi illa zikru lillahi wahdahu babu komai a cikin ɗarikar tijaniya sai ambaton Allah shi kadai tusalli alal mukhtari khairu ra'i sai kuma salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fama fihi zikru shehi ba ambaton shehi a ciki au zikru ghairihi ko ambaton waninsa ɗarikar tijjaniya da muka sani wanda muka karba a wajen iyayenmu da shehinanmu shine da safe akwai lazimi da yamma akwai lazimi akwai wazifa akwai zikirin juma'a wannan abu guda hudu shine ɗarika duk abin da ya zo bayan wannan sunansa ba ɗarika ba to gaya mun me a cikinta sannan kuma inda shau tijani annabi ne to da addininsa zai zo don duk annaba wannan da addinansu suka zo kuma akwai sabani a cikin hukunce-hukuncensu da ba za ka same mu da masallatai ba irin namu nasu za a yi ba za mu yi amfani da Qur'ani ba da ba za mu yi sallah lokaci guda biyar ba da ba za mu yi azumi ba da ba za mu je abin nan Saudiya aikin hajji ba riyatan banza da wannan kagen da kuke wallahi tallahi sai kun je kun amsa shi a gaban ubangiji to sannan kuma dawo Dr. Ahmed Bamba ya ce dukkan ɗarika kishiya ce ga ne Muhammadu to wannan magana shi tsohuwar magana ce abin da muka sinta daga karshen rayuwarsa ki mu ko mis ka fito ka yadda da abin da ya faɗa ya ce maulidin manzan Allah eh ya ce in an yi bidi'a me ake samu ya ce ba laifi ba ne ba zunubi ba ne ya ce in an yi maulidin manzan Allah son manzan Allah me zai sa lada ya ce to ladan son manzan Allah in bai wanke dattin bidi'a ba dattin bidi'a ba za ta wanke ladan son manzan Allah ba ka fito kai shari na wannan mana ya wasa wa ibnu a akidarsa ya ce in mahajjata duk lokacin da aka ce wai idan zaka ta tafi madina kar ka je da niyya ya ce wannan rigima ce aka hada tsakanin alhaji da manzan Allah ya ce ka je da niyyar ziyarar manzan Allah ba yadda zai ce musulmi a duniya ya doshi madina a zuciyarsa ba manzan Allah ba me yasa baka yi sharin da wannan ba kuma wayannan su ne kalamun da ya fita a karshe karshe a na rayuwarsa ko daga wayancan kurakuransa Allah ya gafarta masa amma abin da muka tabbatar a kusha sa muke masa addu'a Allah ya gafarta masa karshe dai uwa uba ya fito ya yi raddi cewa kai me cewa iyayen manzan Allah suna wuta ina ubanka da uwarka ina iyayenka suke kai ma da baka san makomar uwarka da ubanka ba kake kaiwa iyayen manzan Allah wuta saboda haka mun ji daɗi dama wannan shine shine abin da ake bukata manzo Allah sallallahu alaihi mutum yana ta aikin wuta yana ta aikin wuta yana aikin yan wuta yana aikin yan wuta daga karshe tsakaninsa da wuta bai zama zira'i ba sai Allah ya masa gamo da katar ya aikata aikin alkhairi ya shiga aljanna to wannan muna masa samani wannan saboda me a karshe ya yi kai wa manzan Allah difa'i ya kai wa iyayen manzan Allah difa'i ya zo ya yi wa maulidin manzan Allah difa'i kaga ga yanzu mu wannan ba mu da kes da shi <laughs> kai kuma yadda ka yadda da wannan in ka yadda da Dr. Ah, Biwuke duk abin da ya faɗa ka yadda da shi to ka fito ka ce iyayen manzan Allah 'yan aljanna ne ka fito ka ce eh maulidi yana da kyau ka fito ka ce in mutum zai je ziyarar manzan Allah ya tafi da niyan ziyarar manzan Allah direct kar ya je da niyan ziyarar masallaci ko wani abu duk wannan Dr. Bamba daga karshen rayuwarsa duk ya tattara wannan siya da iskancin da tarkacen ibnu Taymiyyah duk ya wasa masa sannan tukunna ya tafi lahira in ka yarda da duk ta sai ka fito ka goyi bayan wayannan maganganun da mu abin da muka tabbar a ta yanzu wayancan maganganun tsohon zance ne amma sababbi wanda ya mutu a kansa wayan nan ne Allah ya gafarta masa Allah kuma ya kiyaye mu daga sharrukan ku اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون